ibada da manyan bakin mu da suka zo wakilan mai girma aikin jiki kuma malaminmu kuma limani na masallacin wace saba da ke mai tafsiri a garin a jiki a yanzu da alƙadar kan suleiman da kuma shugaban kungiya na ibi da tare sa muhammadu bello su samu mana bai da sarki kuma ko da yushi muna roƙon allah ya ƙara lafiya ya sanya albarka da kujerarsa allah ya sanya albarka da sauran jirgin da suka zo tare allah ya mako jagora akwai kanina da yake kan ya kura sai da fantabura da usal da adamu kura da yake kuma ni masu ko ni a yi yana da yake iyawa sauran daidai da yake da sarari kawai na gobe mako da da wannan dawainiya da kuma wannan hidima da kuka yi mana abai da sarki a zai da ya faru mana da gujaje muna yi mahaifi ne da kwanan baya an samu matsalar ruwa mata tare da kyautar biyar ko Allah ya gaba samun da ya ji lafiya ya kuma kiyaye a kuwar abu a nan gaba kuma ana da Allah ya kara da tsarewa. Idan ba kuma ta bayan da sura ce wadda take girma mai aya wajen dari da ashirin ko ko kuma dari da talatin sura ce madaniya kamar da kuka gani sura ce wadda ya dace da kuma tarsa sababbin jini kamar yadda kuma da hafafa da yawa an yadda sura ta zuwa ba sura mata ma'ana sura ce ta rajin wanda ke da jini a jika wanda ke karfe gombe ke ce ma suna ko kafa kata tura ce wanda babu shakka tana karfafa addinin mu da imanin mu muna roƙon Allah ya mana jagora za mu tashi aya ta na aya ta ɗari da ɗaya ne sha Allah kamar yadda kuka sani wannan karatu darasi ne a kanmu sai sa muna ƙara buɗe manufofinmu na aƙida domin mu ne mu ƙara ƙarfafa junanmu ga zai alamar imani babu shakka a cini matuƙar ba mutuwa kai Allah ya karba ya ce ya amsa ba ya yarda to mutum na cikin matsala na haka aƙidar ahalin sunna wal jama'a ba aƙida ce wanda take yayi ba ba yayi ba ne zama da za a yi shawar da ɗan mangalo kuɗi a ɗan ji daɗin amma sai an san girma a yi watsi da ita a addini ya wuce hasashen da Allah ya ce wa abu da rabbaka hatta ya ajiye kareki da ci gaba da addini yadda ka gane suna to karke da dubo da kada ka daina har sai ka samu yaƙini sai Allah ya karɓa maka kashi da kabari wannan lokacin ana da ta kafa wani a lafiya amma suna na addini yana sunna yana zuwa wa'azi yana zuwa tafsiri yana zuwa makaranta ya je wa'azin kasa ya je na jiha ya je na local government ya je walima yana sauraron kashin kashin da ya yake karatu mutum ya nuna shi da zaba farko to ku ne ya zaba farko kun bari yi amfani a yi amfani da mutane da farko ku yi hakutuwa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai fara karfafa mu game da abin da ya shafi aqida mafi gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cewa ba a ɗauke kowa ba kowa dole fito a sashi a je wurin saboda Allah yankiru ke kawon wata fara lalle ne suka a fita kowa ya rufe zakuna da gidaje da dakuna mazana da wani ke yi maza a tashi a fita yankiru الدين بفكر أن الاتحاد بالله عند الاتحاد بشق وسلالا فوق حالة الكون اتفاقا كما تجي وجه بين اهل الحوار اتفاقا سواء ان اهل الحوارتون نويا يا حين ان اهل الاتحاد musamman da haji mai abin hawa ya fito mara abin hawa ya fito kuma ku gani ko Allah inda za a ce ya ga ya ke kilo kuma ya ci ne ba ba bala'i ta yi amma ya mara mara hau ka sauka kan musulmi teku masu abin hawa da lauyayen musulmi cikin ku a ma'ana masu marasa abin hawa da lauya da yin musulmi cikin ku wani da ba su da abin hawa wanda ya ce kowa ya fito a ce ya yi musulmi ya yi yana yi wa ma'anar shekaran shekafan wata malaman ku har ma da wani da ba su da ilimi cikin ku ba sauke wa kowa wani hari ya tsaye yana yi wa fifaman wata tsaran mawada waɗanda an sarrafawa ba su da kowace Allah bai dauke wasu masu fito in ba ka da shi in ba ka da kowace ce ka zo a yana yi wa fifaman da wanda hada yana waɗanda ba su da shi ga waɗanda da shi fifaman waɗanda ba su da shi wata tsaran da waɗanda hada shi yana yiwa kifafan majiya ƙarfi abin da waɗanda ba su da ƙarfi masu rauni ya falon fi ƙarfi man kuma majiya ƙarfi su ma su fito a rasu ga rake da fito fi ƙarfi ma ma a fito kowa ba a ɗauke ne ba ina zaɓi na Allah ya ce wa jari لأموالكم وأنفسكم في جهاد لجودكم في جهاد لرأيكم فرأيكم sau da yawa an tashi ana kira kalan ayat Qur'ani na taimako da ga mutum ya dauki ta ayat taimako na masu kuɗi na. To aljanna ta masu kuɗi ke ga kadai masu kuɗi kawai ke so aljanna wannan mulkin kuskure. aikin Allah ne ya ko, kokari kanta ya gurgunta ka maza ka matsa da kan wani abu ya dan wani abu wanda ya shafe ka domin na ce Qur'ani ya ce ba manya amal min qala darrati khairan yara wa man ya'mal min da rafi sharran yara shi ne ba hauke yanzu sai kai wa man ya'mal min wani darrati ya ya'mal abin da yake zarrafi ba zayyarafin ba saman masu kira a saboda haka in dai aiki allah za a yi ma sarka ce ba da ya naira dari kawai saman nan a in ka ba da hamsin wani ya ba da hamsin masu dari ba ai addini na mutuwa ne ta hanyar kowa da ke bai da mukaddara ba ko da yau man kai maka aihuwa rana akwai wakada sun zama waka yi wane ne cikin mutum nawa ne cikin ake yi ma aihuwa ya ke bai da halin suna amma sai ma turkun da masallaci ya lalace in man sai ana son a kashe mai kuɗi naira dubu biyu kun kai ku dari. ko da za a sake wa microphone a tsawo masallacin ku na juma'a ko na salawat ko na tafsiri ko zuwa wa'azi da ya wuce kuɗin microphone dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar yawan ku kuma ya kai mutum goma amma sai ka ji mutum ya ce wallahi a yanzu kowa da lokacin na shi bai da kana cewa ba kada shi aka yi ba ai ma ta kare kuma an ji shi ta kai an ce da sauro sauro ana sauka kawo dubu bakwai me yasa kayi ba gari ba su kai dubu bakwai amma wurin Allah babu lalura Allah dubu ɗaya da ɗari biyar ba kada lalura duniya ka gidan ka sa ta dubu bakwai yanzu yanzu ka sama da kai kai wannan da ake ce ma munafi in baka sani da munafi ke ce ba wannan da ake ce ma nafa munafi ke ne ta ku amal in aiki musulunci ya sa ta shari ba da yawa in aiki duniya ya sa koyi dan ka ungara shi biya mu da hakari amma sai ka ce masallaci mutane babu mai da nufin babu lita nawa ne za a sa a yi kiran sallah a yi sallah lita nawa lita biyu nawa lita biyu ke biyu tana wuce ɗari biyar ɗari uku ko lita biyu wani ku ya bada tun da ya ta kuke wani ya bada naira biyu biyu Ko kowa ya bada naira biyu biyu jama'a Allah na samun masallacin da ya ce a cikin su ko ba a to ku san wannan shi na cikin abun da munafukan Allah ke yi dole in kada da imani kai mummuni ne musulmi haka ce aikin Allah kuna ganin kamar sai yadda na abubakar ya yi wata na sai yi wata ba ya sa abin da yake ya kwace ko abin da ya mallaka ya jefa ma'ana. Allah kai ne ka bar ma ka da yake na bar muku Allah da manzo Umar bin Hafaf sai yana gida yake mai yaki yau kullum aikin Allah ya tashi abubakar sai ku wuce ne to yau ne na kawo da dare rabatu ke biyu ko da wani bari kai raji. ya je ya kawo rabi ya fifi yana kullum aiki ya zuka babu ne kuma Allah zai ba shi kawo a jiya da aka ce abubakar suka yi kawo shi da kan ce ce abubakar ba ɗan adam da zai fi maka sai in mutumin ne ya zama annabi Usman bin Affan Abdul Wasu Sabo ratsumi ɗari bakwai suka iso daga yamma kuma sun zo da adaddun kaya kuma madina kasuwa duka babu waɗannan kayan an matsura kuma su iso domin farko masu fasa masu zuwa makka masu zuwa Idan, bayan suka a tafi sai ga annabi ya karanta ayin alƙur'ani na ke mutu saboda Allah za a yi yake sabuka sai ke mamanaja jura kuma na ɗari bakwai da lodin su ban buƙatar ganin su ka kai su wurin annabi na ba su wafi ta albashin ka ga wata monthly wannan an sa albashi dubu talatin da biyar ka yi ma Allah da masallaci za ka dinga ba kes ɗin ƙungiya asusu za ka dinga ba da naira dubu asofin 35 wata duk addini na cin riba albashinka da naira dubu ɗaya kai ko ka yi manaji da dubu talatin da hudu ga wata to wallahi ne su dubu talatin da biyar ma wallahi ne ko ta ka ba su sai Allah ya kare ka da talatin da biyar ko da wani wata ya dawo ana jin ka baki dubu a kan da ba Allah ka nuna kai wa abin bai je ka ba balle ka ya kai to yanzu Allah ya jarrabe ka da bala'i mai dama sadaka annabi yake ma na fata malus sadaka duk dukiyar da ake sadaka da ita ولا أن لا يحتويه هي مجرد الأولى وقت التنبيه ومجرد جملة المقارنة وكان بيوان يجد الهوكي توجد السؤال فبو دعك كما زيد يحفظ لك فرد في أي نوبيتين وكل يوم تجعل الله كي تقوك كي تتحقى الله أنا نقول كما الله كي كل يوم بيكون تقوني وكل يوم الذي يكوني بقى فقط amma ba iya ka sai musu biskin da sai musu fanta ka yi muku wanda tunki wani tunki ma ba a komi da shi ga akwati ne sun ci kaɗaƙin ka akwati an yi goro nan shadda nan kaza nan kaza an tara amma in an zo masallaci ana man tallafi ya koyi dulla a ƙarfin hasana sai ka ce duki ake karanta ba ka motsa kuma abin da za ka bai cikin kuɗin ka kana da dubu ɗari abin da za ka bai a ruwa ne da nuna nan bai wuce dubu biyu out of one hundred thousand wannan shi ake ce ma munafun zuciyarka na shakka tana karkarkar kada in hana ma duniya kan ba ala ni in ci sai ubangiji ya ta loda muku talauci amma da kake da rashin duniya na masallaci ta hana ma Allah amma ka je gona an yi maka ruwa sama nawa karfiya nawa karfiya hanyar zama a bane dukkan aikin kowa ka ga tunan Allah ya karanta aya da ka taimaka mai da nan abin da bai kasa na karya ba wai ba kada ga wannan kuma ka zo dukiya ce kuma don ruwan sama dukiya Allah ne kasar da kai duka dukiya Allah ne to wai ma wa zai sanar maka da ita abin tambaya wani na zai sanar da ita haka girma ka saboda girma wa zai yi aiki ne shi ma Allah ya ce shi ma mutane shi mai yawa bai da koko amma ku daure shi ma addini aiki kina cikin alamar ku karanta suratul al-azab abin da Allah ya ba da cikin kukan munafukai yake da su أشحة على الخير ما ثم نقول في أشحة على الخير babba alama su mutane ne masu rowa ba sun alheri ba da fara to ka ji alheri zai kan mutu wani zai ga da dukiya ko ɗauki dan arzikin nan da yake tafiya da shi dan kan jini na daga ina yake zuwa daga nasarawa kullum yake zuwa koko ba ku yake zai da nan kuɗi muka ba ba ni na samu kuɗi da kai ba zai zaɓe a biyu ba aikin Allah in ka sace za ka wa Allah aiki da mawawa shi kamar baka san ciwon kanka ba haka muke tafiya ko yake yau shekara nan Allah ya raka mana ana nan ana yi in kawo ya tafi in birni ya tashi shiga muka in za mu samu in ba mu samu a an ce Allah sai mu shiga da haka abin da duk mutum ya ajiye ya kuma Allah ya ba saboda haka mutum ya kowa Allah lokewa kada yanzu ya nauke ga aikin Allah da wanda adda mai yawa da wanda adda ɗan kaɗan kuna ka haɗuwa sai ku kada da nura Allah mai yawa ya kawo ko ko ɗan kaɗan kaɗan ko ɗan mahaɗo ko ba su ko da aka hama ɗan abu ya yi nauyi nauyi ya gina ma Allah masallaci. Kudikin da masallaci ne jiya jiya shugabanni zai suka zo mamaki suka yi yau idan ma wani zarfi bai koma haka inna mutane da sun sa kwaɗayi waƙai da lalura ko da kai ba kuma mai iya tashi aikin Allah sai Allah ya ramu da lokacin da aka karanta wannan haya la tsanani jira hatta ta ko ma ka gebo wani sahabi ya zaɓi da ya rasu da lakatan gona ta kawo ka ha duniya ba abin da ya tuke so duniya kamar gona da in ba a ji ba na ba ne ta fi sabi da Allah ya ce zama yawa da aya bai yi sa'a ba Na ta yi kyautar amma Allah ya ka ji da kai har ya ji daɗi har da haiku aya shi ne Allah ya ke zuwa ɗan fero su zaɓura da harkar Allah harkar addini kefafan masu sauki cikin ku wanda tsala masu nauyaya daga cikin ku ku zabura wa jihadi ku ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyanku wa anfusikum inda za ka je da kanka ka tafi inda kuɗi ka yi kuma ka bayar inda duka ju ka yi ka ba da kuɗi kuma ka kai sai ya ce min Allah ya ce ku yi wannan fi sabilillah zalikum خير لكم على الدين وفي الخير إليكم إن كنتم تعلمون إن كنت كيف فيها إن كنتم تعلمون إن كنت تنيم الله أيدي ديني وفي الخير فافعل لو في أيدي فأيدك دمي دون في أيدي وكل الله يقبل نفسك sun huta da kwakwariya kamar su yi wa musulunci aiki kuna jira kiristoci da su zo su yi ku diba ku gani coci duk lahadi duk wata madam mai sai da kotai duk wata madam mai gasa masara duk wata madam mai sai da zafi falo a bakin titi yan kudi yan naira ɗari uku ɗari uku jarin da dubu biyu tana nan sai da biya wuta amma duk lahadi akwai dan abin da za ta kai da kotu amma ka ɗibi taron wani juma'a in an yi tallaban sadaka da kuka kawo ya ce sati da wuce mun samu dubu daya da dari bakwai ku ko ku nawa dubu yawan ku dubu amma nawa an ka samu mun samu dubu daya nan da an akwai nan da aka samu ko dubu bakwai da ko goma ta ta karke Allah ba Allah ba ni samu kuɗi da yawa dubu goma wanda wani daga cikin kudin iska na ya ba karuwa sai tuhuwa ko ma su kai wani fili ta ga an sai ma su mutu malla sai ka kake da gudu ke so ka da kuma kada ga wata kayan kuma labarin ba wani labarin ba ga abin da zai ba ka aljanna ba ka gafara ta samu yadda Allah don ka sa aiko gari ka kare ko haka Allah daga cikin ulama a kowai da suke ce wannan aya ya ta fara da an manzuka da an jare ta wasu malamai suke ce a a dai to hikimar da aya take ne amma ba a ke kamata a sa cikin kafofi ba dalilin suka ce Allah ya yi magana da abin da ya shafi suratul nur yace ne ta alama ليس على الأعمى حرج ce babu laifi ga ama babu laifi ga wanda yake makawo an ɗauke mu wata ana kuma ta ce ba ɗauke mu kuma ba nan kuma an da yake a makawo yi zama wanda ya an kiri a fi da hije ka fi da ya alama haka an ɗauke mu wala ala ma'arafi haraji haka kuma wanda yake gurgu an ɗauke mu wala ala maridi harajin haka mai kora ko wani mara lafiya wanda ya rike lafiya ne ya yi tsanani bai iya wa zai mutu saboda hikirwa yana yawan kanwa dole sai kusa gari ya je rayu ko kuma cin gari ko kuma mai wani problem wanda ya yake zai iya hana na Allah ya ce an kauce masa a bangaren hali babu bukatar sai sun da dole ga shi kuma ya faɗi irin wannan a tura su mu'amala على أي حال المتفقين وانا آية أنا نسل جميع من أيدي فوانت غير الذي إن أيدي أنا يساك قوة يكموسا قوة يأبن لي كثيرا لو أتام أتفت أدين هذا في فاتحة أدين أنا يجب وجيبوا ذلك دكم بناه تقانير الأنجلة فارسة wani mutum mai kuɗi guda ba su ne sai ya turo fasto ko ya ɗauko raba a kawo da sunan cikin dajin zukan da na su raba wani hakanan da su zauna na wajen kasar su nan ka tafa nan kasar yawo ka gafi batu da ya je kawai sai mace tana na kuma ya dauke da ya kai ta asibiti ya ba su magani ya ba su gidiri ya ba su shuga ya ba su tura ya taimake su don tsaye tallata musu addinin kiristiyani kamarawa na wanda suka suka shiga addinin kirista wanda ba su gaje ki ba saboda kyautata su ci abinci da su su yi mu'amala da su suna ta juye su amma ina da jirawa shi kuke karfe wani kama da ki da dola dubu ishirin da biyar dola dubu sai talatin dola dubu talatin idiot a rawa to dole dubu daya yawan ta ya kai naira biliyan dubu dari uku da wata biliyan dole dubu da jirgin dole dubu kudin su su kalai dola ɗari guda ba za ka naira ɗari uku da wajen saba'in guda na sirri da wani abu da dola kakanda guda ba ita ɗari ba ko dala guda ta wa aka kama ɗan Najeriya da ɗan musulmi wajen dubu talatin na ga masallatai na ruwa ga bayan allah asibiti suna ta ba babu kudin magani ga yara da yi ba su suna suna ta koro babu babu kora ce ga su an bar da wani teknoloji an bar da baya ga mana manake matsalolin rayuwa ga marayu ga islamiyya ga masallatai ga mutum ya jirga kudin da zai na iya ta kare da iya ne wani irin rayuwa wani tare da shi ana kokowa ne da neman sai ya mutu je ga ɗan wala da miliyan ɗari biya gare kuma kuna ne tare da shi kuna ta kokowa da ana ɗari bakwai da za a samu saboda haka musulmi in ba da addini ba ku ne. Allah ya kawo waɗanda suka Allah ya kawo da zama ta wasu da gani ma ya kawo wasu ma da wasu ma ya a da wasu ma ya kawo da